Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wari. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Da mu ci gaba da gabatar da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa akan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya Malam Najib Safi. Za mu ɗora ne daga inda muka kwana a makon jiya. Malamai gare ku. Eh, najib tsafi kaji abin da rabaran da shekalur maraya suka yi magana akan gudunmuwar da mutane za su iya bayarwa a nasu ƙungiyoyi. akwai wata gudunmuwa da kake ganin su mutanen za su ba ko dai kungiyar ko gwamnati wajen ganin duk magana da ake na samo zaman lafiya tsakanin al'umma ah, an cimma nasara wato tsayawa a saurari ko kuma a koyi da ita koyarwa ta addinin na namu guda biyu shine wani babban abin da yake da muhimmanci domin wani lokaci za ka ga mutum yana da awan shi mai addini ne amma koyarwa addini da kuma gudanar da shi a aikace a gidansa ko a wurin mu'amalarsa babu ita so idan da za mu rungumi wa'annan abubuwa na koyarwa addinin na namu guda biyu to za mu zauna lafiya amma matsalar da take faruwa shine mutum zai yi kirarin cewa yana addini kaza amma kadiba mu'amalar shi kadiba rayuwarsa kadiba 24 hours ɗinsa da yake gudanarwa shin ina yake sanya wani abu da ya shafi addininsa ko wani abu makamanta haka idan da za mu rike irin wayannan a tarbiyya da kuma koyarwa na taɓa yi ma wani lauya tambaya masanin shari'a na ce misali yanzu nan ah, wata jiha ta sa dokanta wata jiha kuma tana damar ta sa dokanta to kai da ba dan wannan jiha ba yanzu ka je wannan jihar ya za a ka san dokokin wannan jiha sai ce ai idan mutum ya rike addinin shi in shi kirista ne ya rike addinin kiristancin shi da koyarwa addinin kirista idan musulmi ne ya rike addinin musulunci to zai zauna lafiya da kowace irin doka domin mafi yawan dokokin ƙasa sun yi daidai da dokokin dokokin addinin musulunci sun yi daidai da dokokin addinin kiristanci to mafi akasar mutane za ga cewa kawai akan mai da addinin bayan baya ne sai dai neman wata biyan bukata ta kila misali a yi amfani da addini a bata sunan wani a yi amfani da kila a addinin kiristanci a bata sunan wani mai neman siyasa ko mai neman wani abu a cikin al'umma a'a ba a kwatanta mashi irin mu'amala mai kyawu wacce addinin kai koyar kullum mu abin da muke fama da jama'a shine mutum ya rika kokarin kwatanta abin da ya ce ya yi imani da shi dinnan shin a same shi yana aikata shi a same shi tun daga zuciyar shi har bakin shi amma wani lokaci sai ga zuciya ta ɗabi mutum ya ije me ya haɗa mutum da ya fito daga fatauci ko kuma tafiya wani gari akan hanya dan ba addinin ku bane dan ba dan kabila ka bane ka tsaye da shi a hanya ka buge shi me ya haɗa ka da irin wayannan abubuwa haka kenan inda mutum zai bi koyarwa addini an ce ma mutumin da ma ya kece shi ko wani amma kamata haka ka bashi mafaka ka tsare shi har ka isar da shi inda ma zai kai shi ka kai shi inda yake da aminci da wasu abubuwa a makamanta haka to babban abin da yake damun al'umma kenan dole ne sai mun koma ga koyarwa addinin namu mun kuma koya koma ga halaye na gari da mu'amala ta gari da iyayenmu suka yi a zamanin baya ni nan kai na a ƙauyen matsaya na tashi wurin malamin da na yi karatu a wurin shi ban ma san kirista ba ne sai lokacin auren shi ban ma san cewa ashe ba addini mu da shi ba kuma a gidan nake zama a gidan nake cin abinci yanzu haka in yana ji ma a yana saurare na saboda haka irin wayannan abubuwa yana da kyau a ce kullum mutum ya rika kai ya fifita sa ko kuma son zuciyarsa ko kuma kokarin kare kabilarsa ko kokarin kare sa ko kuma kokarin kare garin sa a'a menene abin da shari'a ta yadda da shi wanda Allah zai maka tambaya akan shi ba 'yan garin ku ba ba 'yan kabila ku ba a jihar Kaduna jiha ce da take da irin wa'annan akwai kabilu da yawan gaske sannan kuma akwai wato mabiya addinin Kirista da na musulmi ko ta ko ina a wannan jihar ta kaduna sai ake kallanta a matsayin najeriya akwai kwana-kwanan nan algabata malam ah, abin da ya faru na dan tashashen hankula a yankin gwado-gwado a kudancin wannan jihar ta kaduna wani abu da a iya cewa da kamar an dan baro shi an samu dan shiru daga baya ah, wannan abin ya sa an ji gwamnan jihar kaduna ya je gurin har ma ya yi maganar ah, wato yiwuwar kafa kai wani kuduri gaban majalisa don kafa wani kwamiti ko hukuma wadda za ta rinka kula da zaman lafiya da samar da fahimtar juna tsakanin al'umma me ra'ayin kungiyar ku ko kai kashin kanka game da wannan hukuma ko kwamiti da ake so a kirkira wato eh, shi dan adam mai son zaman lafiya duk abin da aka ce za a yi in dai abin bai saba wa ka'ida ba aka ce za a yi shi akan a samar da zaman lafiya to ya zama wajibi inda gaske ke goyi baya kamar ita wannan hukuma da ake so a kafa ta <laughs> zaman lafiya dinnan a jihar kaduna in an manta a lokacin gwamnatin sir patrick ibrahim yakowa ya zaɓo da tawa a ƙananan hukumomin nan guda 23 ya kafa wata kwamiti wacce ake kiranta peace and reconciliation committee wato kwamitin samar da zaman lafiya da kuma yin sulhu a tsakanin al'ummomin jihar kaduna to wannan kwamiti ya rubuta rahoto mai yawa ya bayar da shawarwari masu amfani to daga cikin shawarar da wannan kwamiti ya bayar shine wannan kafa hukuma ta dindindin ta samar da zaman lafiya a jiha sau da haka abu ne wanda yake mai matukan mahimmanci kuma muna godiya ga allah ita wannan kwamiti na lokacin shi eh, gwamna marigayi sir patrick ibrahim yakowa da ni da reverend john joseph hayab mu ne muka zama na masu gudanar da wannan kwamiti wato masu gudanar da ayyukan wannan kwamiti din sau da ina jinjina wa gwamnatin jihar kaduna akan tunanin da ta yi na zaƙulo wannan abu daga cikin shawarorin da wancan kwamiti na wancan gwamnati ta baya ya bayar wannan ya nuna cewa e lalle da gaske gwamnatin jihar kaduna da gwamnan jihar kaduna suna son a zauna lafiya din don babban matsalar da ke damun wasu shugabanni shine cewa kome kyan abu in ba su suka yi ba to ba sa son su aiwatar da shi don kar a ce ai na wane ne alhalin ko ita gwamnati abu ne na ci gaba ina fata an gane da haka in kamar direban ya ɗebi fasinjoji yana cikin tafiya za shi wani gari misali daga nan kaduna za shi lagos shikenan sai allah ya yi a hanya ya samu rashin lafiya ko ya rasu ai na jin kwandaktan shi ko kuma abokin aikin shi ko wani direba za a samu ya ci gaba ba za a ce tun da yanzu wannan direba ya rasu fasinja gaba ɗaya da mota ku dawo kaduna mu sake <laughs> samu wani direba sannan a sake sabuwar tafiya so da haka muna jinjina a gwamnatin jihar kaduna akan ɗauko wannan shawara a aiwatar da ita na samar da hukuma ta dindindin na zaman lafiya. Wace rawa wannan kwamiti zai iya takawa ne a malam idan har yana da fa'ida wajen ganin an samu maslaha da zaman lafiya din? Eh, na farko babban gudunmuwar da wannan kwamiti zai bayar eh, ya ta'allaka ne ga ita gwamnatin. Farko ita gwamnatin ta zaɓo mutanen jiha wanda da gaske an san suna son zaman lafiya. ba kawai za a zaɓo mutanen da sun bayar da gudunmuwa a lokacin zaɓe ba ne a sa su ina fata an gane sannan kuma su kuma mutanen in an saɓo su su yi abin tsakaninsu ga Allah ya zama na cewa babban dalilin da yasa suka yadda su yi aiki a wannan hukuma shine domin cimma muradin kafata ba domin samun wani abu da za su sa aljihunsu ba sannan bayan haka kuma su haɗu da kungiyoyi masu samar da yunkuri na samar da zaman lafiya a jiha ɗin a aiki tare sannan bayan haka ko da za a rika yin abin da ake yi daɗin nan na kawo mutane birane ana yin taro to zama da ita wannan hukuma ta ɗauki sabon salo ko dai za a haɗa da wannan ɗin amma kuma a rika zuwa cikin al'umma ɗin a zauna tare da su a ji koke-kokensu a ci abinci tare da su domin misali duk al'ummar da aka je cikinta aka gayyato matasa mata shugabannin addinin kirista shugabannin addinin musulunci masu sarautarsu na gargajiya aka kawo da dattawa na wannan al'umma aka zauna to babu shaka kage ce an haɗa wani zumunci domin dama ko dai su ko 'ya'yansu ne ke wannan to ga ko 'ya'yan a gaban su matasa saboda haka amma in dai har za a rika zama ne kawai a birni ana zama ana mitin babba yana zama kan kujera yana jujjuya kafa to babu shaka ba inda za a je. turbaran a duk da yake dai ko a kungiyance ko a ra'ayinka menene kai kake ganin wannan tasiri shi na wannan kwamiti ma da gwamnati ke neman kafa ah, kafa kwamiti nan wani babban ci gaba ne domin at least yanzu jama'a za su san da cewa akwai wata ma'aikata ko kuma wata ofishi da take lura da harkin aikin zaman lafiya idan an sanya wasu su yi aiki a gurin sun san suna da nauyin lura da wannan kada mu manta ba ko a a tarayya ta Najeriya muna da office da ake ce da ta Institute for Peace and Conflict uh, Studies uh, wanda take a nan Abuja uh, aikinta shine inda akwai damuwa su lura da me yake kawo damuwa don su dinga bawa gwamnati shawara aikin su shine kuma su lura da kungiyoyi da kuma mutanen da suke aikin zaman lafiya a cikin Najeriya domin su aiki tare da su domin a samu ci gaba to in ma akwai koyin da za su yi a wasu kasashe su su a madadin gwamnati za su je wasu kasashe su lura ya ake da aka samu fitina wannan kasa da wannan kasa a wannan birni da wannan birni ya aka yi aka samu zaman lafiya abin da ya sauwaka kenan sai kuma makon gobe idan muna da rai da lafiya a tuna fa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. tenía.